من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين وياك يا السلام عليكم ورحمة الله ajiya mun tsaya karshen aya ta saba'in da uku a cikin wannan sura suratu yunus daidai inda muka kammala magana akan annabin Allah Nuh alaihi salam فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين يوكم زام تاجي كان آية 74 نعم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا وما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعده رسلا sannan muka turo da manzanni bayansa wato bayan annabi Nuhu alaihi salam annabi Nuhu shine farkon manzo da aka taba turowa a bankasa tsakaninsa da annabi adam alaihi salam shekara dubu daya kamar yadda abdullahi dan abbas ya ba da labari Dole daga baya annabi nuhu kuma aka ci gaba da turo da manzanni ila qaumihim zuwa ga su faja'uhum bil bayyinat manzannin suka zo wa su da hujjoji da mu'jiza fama kanu li yu'minu amma mutanen ba su yi imani ba bima kazzabu bihi min qabl ba su yi imani da abin da suka kareta ba da. Allah ce kazalika natbawa ala qulubil mu'tadin kamar haka ne ko muke sanya rufi ala qulubil mu'tadin a bisa ga zukatan mutanen da suke masu ketare iyaka sai ce thumma ba'athna min ba'dihim Musa wa Harun ila fir'auna wa mala'ihi bi ayatina fastakbaru wa kanu qauman مجرمين ثم بعثنا من بعدهم موسى bayan shudewar waɗancan manzanni sai muka turo da annabi Musa alaihi salam a nan gurin ba a bayyana mana sunayen manzannin da ke tsakanin annabi Nuhu da Musa ba an ce dai kawai sun ba'athna min ba'dihi rusulan a ayat da muka gabatar kenan to amma za mu iya fahimtar cewa waɗannan manzanni da suka zo bayan annabi Nuhu sune annabi Hud da kuma annabi Salih kamar yadda Allah ya zano su a waɗansu wuraren kamar cikin kisar annabi shu'aib da yake cewa ya qaumi la yajrimannakum shiqaqi an yusibakum mithlu ma asaba qauma nuhin aw qauma hudin aw qauma salih وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا اليه ان ربي رحيم ودود wannan sai nuna manzannin da ke tsakanin annabi Nuhu da annabi Musa su ne annabi Hudu da aka turo shi zuwa ga Adawa, annabi Salihu da aka turo shi zuwa ga Samudawa, sai annabi Lutu alaihi salam. Da su ne Allah ke cewa sun ma ba asna min ba'dihim Musa bayan waɗancan manzanni sai muka turo da annabi Musa wa Harun da dan uwansa Harun alaihi salatu wassalam ila fir'auna wa mala'ihi zuwa ga fir'auna da mutanansa bi ayatina sun zo da hujjoji wanda muka ba su da mu'jiza amma takbaru sai fir'auna da mutanansa suka yi girman kai wa kanu qauman mujrimin suka kasance mutane masu laifi dan ba su karbi sakon da Musa ya zo da shi فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفعل يفلح الصاعدون فلما جاءهم الحق من عندنا يا عند غسكيا تزو مسو من عندنا daga wurinmu, mu wato gaskiya ta zo wa fir'auna shi da mutanansa wanda muka turo annabi Musa da ita qalu sai suka rinka cewa inna hadha la sihrun mubin ai wannan abin da ka zo da shi sihiri ne mabayyani in ba aka ba yaya zaka jefar da sanda ta jirkice ta zanto macijiya ko murci babban maciji yaya za a yi ka sanya hannunka tsakanin hamata ka fitar da shi ka gyalle kaman walkiya wannan sihiri ne kawai ka zo da shi an gane ko قال موسى سي أنه موسى عليه السلام يتي دسو أتقولون للحق لما جاءكم yanzu wannan shi ne za ku rinka faɗawa gaskiya yayin da ta zo muku a makon ku yi imani sai ku rinka faɗin magana irin wannan shi ne ansar ku shine ne da martanin ku asihrun sihirun haza shin yanzu wannan sihiri ne na zo da shi wala yuflihu sahirun ai mai sihiri baya cin nasara yan har ne zai bayyana gare ku nan gaba in ma ba sihiri bane ba zai bayyana gare ku a nan gaba domin mai sihiri ne ko da ya fara farkon al'amarin sa karshen al'amari ba dashi bane sai ya ci nasara a kansa قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين wanda بايا son ya karɓi gaskiya ko yaya sai ya nemi zai iya tuhumar mutumin da ya zo da gaskiya cewa ka zo da sabon abin da babu gaje shi a iyaye da kakanni ba ko ya tuhume shi da cewa kai mai neman girma ne iko kake so mulki kake so wannan shi ne ka'idar wanda ba sa san gaskiya sai sun tuhumi shi mai gaskiya da aka kazo sai suka ce ajidana na amma wajadna alaihi abana shin yanzu ka zo mana ne dan ka kawatar da mu daga abin da muka sami iyayenmu akai wannan shine makasudin ka abu mun da iyaye da kakanni haka kawai ka zo ka ce mana babu kyau bayan da can ba ta faɗa mana haka ba abu na farko da suke tuhumar su kenan wa takuna lakum al-kibriya'u fil ardi kuma ya kasance mulki a cikin kasa ya kasance gare ku ko biyu kai da dan uwanka Haruna yanzu kun zo dan ku kace mana mulki mutane na bin mu ku raba mu da su wannan shine manufarku? ku wa ma nahnu lakum bi in dai wannan shine manufarku mu ba za mu yi imani da ku sun faɗi wannan dan su wautar da hankalin sauran jama'a amma in ba haka ba su da kansu sun san manufar annabi Musa ba neman mulki bane ba manufar dan uwansa Haruna ba neman mulki bane amma in ba su haka ba ba za su tunzura magoya bayan su ba dan kaiwa annabi Musa bore ko ya sai sun yi dabara sai sun yi wata siyasa dan mutane su goyi bayan su akan abin da suke so su gina su akai وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين وقال فرعون سي فرعون يرنك كرا da babban murya cikin fadarsa yana cewa mabiyansa utu ituni bi kulli sahirin alim ku je ku kawo mun dukkan wani sihiri wani mai sihiri wanda yake masani yace tunda dai annabi Musa sihiri ne yazo da shi a je a binciko masa masu sihiri da ke cikin kasarsa a ƙauye a karkara duk inda suke ma ja a saharatu yayin da aka taro masu sihiri suka zo Kala lahum musa sai annabi musa alaihi salam ya ce da su alko ma antum mulqun ku fara jefa abinda kuke da niyyar za ku jefa da sihirin ku sun zo da igiyoyi da sanduna su ma dai tunda sun ce wa annabi musa zo da sanda su ma sun zo da sanduna za su jefa su ma yi motsi a gani in dai wannan ne su ma sun iya saboda haka suka zo da kayan sihirinsu. su anan wuta ce alqu ma antum mulqut ku jefa abin da kuke da nufin jefawa falamma alqau yayin da suka jefa abin nan da suka jefa qala musa sai annabi musa alaihi salam ce ma bi'tum bihi sihir abin da kuka zo da shi sihiri ne ba zai dore ba inna allaha sayubtiluhu lalle allah ta'ala sai ya lalata shi inna allaha la yuslihu amal al-mufsidin Allah baya inganta ayyukan mutanen da suke masu farna. babu yadda za a yi ya ɗauki mutumin da yake mai barna ya ɗora shi akan wanda yake mai gaskiya lalle ubangiji ta'ala wannan ba ɗabi'arsa ba ce ba shine la amal al mufsidin muna tafiya a gurgude dan na san bara lokacin da muke cikin suratul araf mun yi bayanin wannan abubuwa da suka gudana dalla dalla ga waɗanda suka halarci darussan bara sai ya ce wa yashqu Allahu al حقت كلماته ولو كره المجرمون ويحب الله الحق بكلماته كما للي الله زي تبتر ما دقسكيا نصرتا بكلماته دكالمومنسا معناه da hukuncinsa da ya zartar cewa lalle gaskiya za ta yi nasara walau kare almujrimun hakan kuwa zai tabbata ko da masu laifi ko da kafirai ba sa so sai hakan ya riga ya tabbata وما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من تبعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعالم في الأرض وإنه لمن المسرفين وما آمن لموسى باب وندي إيماني دا النبي موسى عليه السلام إلا ذرية سيوتنسو يارا متى من قومه دقا تكم متى ننسى بنو إسرائيلوا ala khawfin min fir'auna su ma sun yi imanin amma suna jin tsoron fir'auna dan haka suna koye imanin su ba su san a gane su shine ala min fir'aun bisa ga jin tsoron fir'auna wa mala'ihim da kuma mutanansu an yaftinahum dan kar a fitine su wato kar a ije su daga kar a ture su daga gaske da suka yi ta da haka suke boye imanin su wa inna fir'auna la'alim fil ardi lalle fir'auna mutum ne mai girman kai a cikin kasa dan ba girman kai mutum yayi da'awar Allah ta kai sai an rabbukum al'ala yace ma alimtu lakum min ilahi ghairi فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين فأجر ما كان يوجه والنهي متن يدعى وراء لنتكا وإن فرعون لآدم في الأرض للي فرعون ما يجر من كان يشيء من كسا وإنه لمن المسرفين كما للي فرعون يا كسن تيتكم ما سكيت ريجيك ma'ana ya ƙetare haddi ya yi nisa da tafarkin gaskiya kwarai da gaske to wannan cewa ba wanda ya yi imani da annabi Musa sai waɗansu zurriya zurriya din nan su ne aka ce waɗansu yara matasa daga cikin banu Isra'ilawa waɗanda ba su da yawa sun yi wannan imani ala khawfin min fir'auna bisa ga suna jin tsoron kar fir'auna ya gane sun yi imani wa mala'ihim kuma suna jin tsoron mutanensu shi ne malamai suka ce ya za su ji tsoron mutanensu bayan dukkan banu Isra'ilawa suna goyon bayan annabi Musa alaihi salam lafazin wa mala'ihim zai koma ne zuwa ga shugabannin banu isra'ilawa ko kuma lafazin zai koma ne zuwa ga 'yan fadar fir'auna irin waɗanda suke ziga shi kan al'amuransa lalle wa mala'ihim zai koma zuwa ga 'yan fadar fir'auna amma ba zai koma zuwa ga shugabannin banu isra'ila ba tunda tarihi ya nuna a wannan lokaci gaba ɗaya banu isra'ila suna tare da annabi musa alaihi salam illa iyaka akwai wanda cikin su ya samu karfin bayyana imaninsa akwai wanda bai samu karfin bayyanar da imaninsa ba ya boye imaninsa a cikin zuciyarsa na'am wa qala musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin wa qala musa annabi musa alaihi salam yayi kira zuwa ga mutanen sa yace ya qaumi ya ku mutane na in kuntum amantum billahi in har kun kasance kun yi imani da Allah hakikanin imani fa alaihi tawakkalu to a gare shi ne za ku dogara in kuntum muslimin in har kun kasance musulmai ma'ana mutakar kun riga kun dogara ga Allah tare da cikakken yin imani da shi ku daina mara zana cewa fir'auna na da ikon cutar da ku duk da karfin mulkin sa kar ku da ku dai ku dogara ga Allah ka duba karfin imani na annabi a nan gurin yana tunatar da mutanen sa daidai lokacin da suke jin tsoron dagutun da yafi kowane dagutu girma a duniya a lokacin shine fir'auna mai mulkin da yafi kowane mai mulki girma amma yake ce musu matakar kun yi imani da Allah ku dogara gare shi babu abin da zai faru sai suka ce وقالوا على الله توكلنا رب ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين فقالوا لن تأشكوا سيسكتي على الله توكلنا كألا كأيمك دوغرا ربنا يا أبنجد مو لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين kada ka sanya mu mu zanto fitina ga mutanen da suke azzalumai me suke nufi da cewa kar a sa su su zama fitina ga azzalumai ma'ana kar ka ba su nasara akan mu su mulkushe mu kila wannan ya sa su fahimci cewa akan gaskiya suke mu akan ƙarya muke shi yasa suka ci nasara akan mu an gane ku. shi ne ma'anan rabbana la taj'alna kar ka sanya mu zanto fitratan lil qawmi zalimin wato fitina ga waɗanda suke azzalumai wa najjina kuma ka tsamar da mu bi rahmatika saboda ka ya ubangiji ka tsamar da mu min alqawmil kafirin daga mutanen da suke kafirai sun kafirce maka kai ne kawai kake da ikon tsamar da mu daga gare وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين wa auhayna ila Musa wa sai muka yi wahayi zuwa ga annabi Musa alaihi salam da dan uwansa Haruna muka ce da su an tabawwa ali qaumi kuma ku je ku zaunar da mutanenku mabiyanku bi Misra wato a Misra buyutan wato ku yi musu gidajen zama wato inda za su killace kansu waja'alu buyutakum qiblatan kuma ku sanya wurin alkiblar ku ya zanto gidajenku ma'ana ba sai kun bukaci ku fito waje ku yi sallah ba dan kada fir'auna da mutanen su dan ku su cutar da ku ya halatta ku yi sallah goyi shine waje alu buyutukum qiblatan wato ku sanya alqiblar ku a cikin gidajen ku ba sai kun fito masallaci ba wa aqimus salata kuma ku tsayar da sallah ma'ana duk yadda tsanani ya kai tsanani dai sallah ba a yin rangwamata ba a cewa dan kana jin tsoron abokanan adawa an yafe maka sallah ko dai ne dai ba za a yafe maka ba lalle ne ka je ko da a boye ka je ka yi ta in ma baka samu yancin ka fito fili ka yi ta ba shine ma'anan waje alo biyutakum qiblatan wa aqimus salat waɗansu malaman kuma suka ce a abinda wannan aya take nufi in dai kana cikin tsanani babu abin da zai baka agaji ka fita daga cikin tsanani irin yin sallah dan Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ista'inu bis sabri was salah inna Allaha ma'as sabirin abinda duk ka tashi cimma kake da bukata kake so ka cimma wannan abu to ya wato abin babban abin da zaka nemi agaji da wajen cimma nasaran ka shine sallah yasa wajen istikhara annabi ya sunnanta mana akwai sallah wajen bukata akwai salatul haja wajen tauba akwai salatul tauba wajen menene a bukatu da dama na duniya ko waɗanda suka shafi lahira sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sunnanta mutum ya gabatar da sallah kafin ya roki wannan bukatar a wajen Allah ta'ala to kamar haka kuma duk da kuna jin tsoron abokanan adawar ku sayar da sallah yana ɗaya daga cikin abin da zai taimake ku ba za a ci nasara akan ku ba shine waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus salah wa bashiril mu'minin kuma kai annabi Musa kai bishara ga mummunai bisa ga cewa lalle akibar al'amari ta fice ko da a yanzu suna cikin tsanani karshen al'amari nasara za ta dawo kansu kamar yadda bayanin kuma zai zo na gaba وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم bayan an riga an gabato da masu sihiri gaban fir'auna kuma sun yi abin da ya gudana tsakaninsu da annabi Musa alaihi salam kuma annabi Musa ya ci nasara a kansu har masu sihirin ma suka zo suka musulunta fa waqa al-haq wa batala ma kanu ya'malun fa ghulibu hunalika wa inqalabu sagirin wa ulqiya as-sahratu sajidina qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun duk wannan ya isa dalilai da zai sa Fir'auna ya karbi gaskiya amma duk da haka Fir'auna yake karban gaskiya masu sihirin nasa ne aka zo aka ci nasara a kansu a gaban su suka yi imani wanda ya kamata shi ya karyo amma ya ki karyowa sai kuma ubangiji ya ci gaba da jarraba su fa arsalna alaihim tufana wal jarada wal kummala wad dafadi'a wad dama ayatin mufassalat aka jarrabe su da tufana shine ambalin ruwa wal jarad aka jarrabe su da fari sai kun yi amfanin gona a turo fari duk su zo su ci wal kummala aka jarrabe su da al kummal malaman tafsiri wadansu suka ce al kummal shine kwarkwata duk tsaftarka duk yadda ka kai da wanki da wanka sai ka samu wannan kurkutan a jikinka ubangiji ya jarrabe su don ya nuna musu gajiyawar su don su koma gare wadan suka ce shi shine wani kwaro wanda yake cinye amfanin gona kamar kwaro da ake samu ya zo ya lalata wake ko ya lalata gida bayan an riga an yi amfanin an kai shi sto an taskace shi kwari ya zo ya shiga ciki duk ya lalata amfanin gona wa kuma aka jarrabe su da kwadi wadda ba aka jarrabe su da jini mutum ya ɗebi ruwan sha zai sha ya zama jini duk wannan Allah ya ce ayatin mufassala ayoyi ɗaya ɗai dalla dalla da gidi lokacin da duk musiba ta faru sai su je wajen Allah Musa ya ayyuha sahir ud'u lana rabbak bima ahida indaka inna dala mutadun ya kai mai sihiri roka mana ubangijinka yau mai sihiri Allah yake kira ba sihiri ba Allah yake kira ba roka mana ubangijinka dangane da alkawalin da yayi cewa zai iya yaye mana in an yaye mu kuma zai yi imani Annan Musa da yake mai hakuri ne roki Allah Allah ya yaye kuma su koma kafircin sanada takbaru wa kanu qawmun mujrimin haka suka yi ta yin al'amuran su to da al'amura suka ci tura yayi duk iyakacin wa'azin da zai yi ya ga cewa ba karba ba to kawai sai daga hannu ya fara musu addu'a wa qala Musa sai annabi Musa ce rabbana ya ubangijinmu innaka ataita fir'auna wa malahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya lalle ka baiwa fir'auna wa malahu shi da mutanansa zinatan ka ba su kayan ado sun mallaki zinariya da azurfa nasu da na iyalan gidansu wa amwalan kuma ka ba su dukiyoyi masu tarin yawa fil hayati dunya a nan rayuwar duniya rabbana ya ubangijinmu liyudillu an sabilika amma ga shi karshen al'amari shine sun kautar da mutane daga tafarkinka, a maimakon su gode maka a nan gurin lamul aqibati was sayrura ce kenan ba za ka ce bal yudillu an sabilik domin su kauce daga tafarkinka. Sai sai zanto Allah ya ba su ne dan su kauce ba nan ba za ta yi kyau ba ka ce ubangiji ya bai mutum dukiya dan dan adam ya kauce sai dai ka ce li yudillu an sabilik sai ya zanto karshen al'amarin su kautar da mutane daga tafarkinka, ita ce lamul aqibati was sayrura kamar da yake ta lahu malakun yunadi kulla yawmin lidu lil mauti wa ibnu lil kharabi wa ubangiji na da wani mala'ika wanda yake kira a kowace safiya yana cewa lidu lil mauti ku haifa dan ƴaƴan su mutu wa ibnu lil kharabi ku yi gini dan ginin ya rushe ya ruke kin akwai wanda yake haihuwa dan dan ya mutu ko dan dan ya rayu da haihuwa akwai wanda yake gini dan ginin ya rushe amma abin da yake nufi lidu litakuna aqibatul mauludi al mauti. wa bunu litakuna aqibatul bina'i alkharab ku gina karshen zigin zai zo ya rufe ku haifa karshen abin da aka haifa zai zo ya mutu wato shine lamul aqibati was sayrura ya ubangiji ka ba su wannan amma karshen al'amari shine suna kautar da mutane daga tafarkinka a wata jira'a li yadhillu bi fathi liya ma'ana suna kaucewa su da kansu daga tafarkinka rabbana ya ubangiji ibtu ala amwalihim ka shafe dukiyar da ka ba su su dawo talakawa washdud ala qulubihim ka hana su kwanciyar rai da walwala sananta mu zukatan su zanto ba su da kwanciyar hankali shine ba karariyar addu'a da ya musu fala yu'minu domin ko ba za su yi imani ba hatta yarawul azab al har sai sun ga azaba wadda take mai radadi annabi Musa alaihi salam ya ce wannan wa'azi ba zai amfanar da su ba Da haka yanzu ba abin da ya rage ai musu sai la'anta قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون قال سي الله يتي دع النبي موسى قد أجيبت دعوتكما حقيقة أرجع أنت أدعركم كيدا تنقوانك هارون فاستقيما تقوما كتديتا كنت فرقي مديديتي wala tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun kada ku bi tafarkin mutanen da suke ba su da ilimi ku da kuke da ilimi aka saukar muku da wahayi kar ku yi aiki irin aiki na jahilai kar ku yi aiki irin aiki na wanda bai sani ba dan ku kuna da sani a nan gurin akwai abin izina farkon addu'a dai annabi Musa ne wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya wannan duk maganar annabi Musa ce ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم wannan aya na nuna mana wanda ya addu'an nan shine annabi Musa shi kadai amma sai Allah ce jibar ujibat kuma an an samu ku addu'ar ku ko biyu mu ko mu ga yanda Haruna ya addu'a to dan me za ta an an samu su biyu bayan mutum da ya addu'a sai malamai suka ce shi Haruna yana cewa amin ne da annabi Musa ya ce rabbana innaka ataita fir'auna wa malahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya ila cewa amin rabbana liyadillu an sabilik amin rabbana tujib ala amwalihim wa tujib ala qulubihim ta amin wa la yu'minu hatta la la amin sai Allah sai kada ujiba da'watu kuma an an samu kwatar wannan sai nuna idan mutum da ya tsaya yana addu'a mutane ko da miliyan nawa ne su kuma suna cewa amin to duka sun yi tarayya wajen addu'a ina fata an fahimta da wannan ayar ne waɗansu malamai suka kafa hujja suka ce idan kana sallah a bayan liman ya karanta fatiha sai ka ce amin to kai ma kaman ka karanta fatiha ne me kake nufi da amin dinka addu'ar da yace duk da yace ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin sai ka ce me amin ma'ana wai kai ma tamfar ka karanta fatiha ne yanzu ba abin ka bashin fatiha a kanka yayin da liman ke karatun bayyane yi karatu har ka ce amin lokacin da kake ji kun yi tariya wajen karatun fatiha suka ce ga annabi haruna amin kawai ya ce bai ce komai ba annabi musa ne mai addu'a amma Allah ce kada usibat kuma an an samu ku addu'ar fastaqima ku daidaitu kan tafarki madaidaici wala tattabi'an sabila allazina la ya'lamun kar ku bi hanyar mutanen da suke ba sani وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين da Allah ya yi nufin an sa addu'ar Musa alaihi salam sai ya umarce shi ya yi hijiraci da mutanensa. Annan Musa ya tattara mutanensa cikin dare suka fita suka yi tafiya. Fir'auna da kar gaba cewa annan Musa ya fita ya kula laifi da mutanen sai da gari ya waye. Bayan gari ya waye aka gane annan Musa ya gudu sai aka yi la cewa a bi su. Shi ne aka taro mutane, aka taro dan yaki, aka haɗa runduna gaman miya wanda Fir'auna da suke da suka tafi. Da wa inna la jami'un hazirun. Suka bi annan Musa alaihi salam shi da mutanensa. Sun je gabar teku babu jirgin ruwan da zai wuce sun zo za su yi baya ga kuma fir'auna da mutanen su sun tafi saboda haka suka samu kansu cikin tsanani su wanda suke tare da annabi Musa cewa to ubangiji ya nufin halaka mu ne ga shi yanzu ba jirgin ruwa mu kowa baya kuma ga korar mutanen fir'auna nan suna tafowa shi da mutanen sa shine Allah ke cewa falamma tara al-jama'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun yayin da jama'u biyu suka hango juna sai mutanen annan wasa suke cewa inna la mudrakun ai an riga an cin mana an iske mu kala kalla annan wuta ce a a ba iske mu ba inna ma iya rabbi sayhadi lalle ubangiji na tare da ni da gudanarwarsa da iliminsa yana tare da ni kuma da sanin zai shirye da mu yadda zamu fita fadan wannan ke da wuya fa auhayna ila musa an yadrib bi afakal bahr فانطلق فكان كل فرق كالطود العظيم sai Allah ya wahayi ga annan Musa yace sandan na taka dauke ta ka bugi teku da ita ka dake teku da ita yana buga teku da ita fanfalaka sai kawai teku ya dare fa kana kullu firqin ka tawdil azim ya kasance kowane yanki kawai ruwa ya tare gaba ɗaya ya zama kamar mulmulan dutse idan ka dinka ka ce mulmulallen dutse da ruwa tunda mai ikon zartaswa ne ya umarnin a haka ba abin mamaki ba wai zan yi ruwan ba kasar da za su taka su wuce wurin sai zan to busasshiya ce babu lema kamar yadda wala kada au haina ila musa an asr bi ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa la takhafu darakan wala takhsha muka ce da shi samu hanya a tsakiyar teku ga ta nan gurin tariqan fil bahri hanya a tsakiyar teku yabasa ke kasassa ko busasshiya la kafu darakan kar ka ji tsoron cewa za a riske ka wala ta kar ka ji tsoron kuma wani abu zai faru a nan gaba za ka wuce lami lafiya kai da mutanenka saboda haka annabi Musa da mutanen su suka shiga sun je gabar teku sun gama fita shi kuma fir'auna da mutanen su sun zo daga nan gaba. to ya za a yi a shiga ko a tsaya saboda haka suka shiga da suka shiga ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sa ruwa ya haɗe da su gaba daya a nan gurin ne wahala sai wahala shine Allah ke cewa wajawazna bi bani isra'ila al-bahra sai muka tsallakar da banu isra'ilawa daga teku fa atba'ahum fir'aunu sai fir'aunu ya biyo bayan su wa junuduhu shi da rundunarsa ta yaki baghyan wa aduwa baghyan dan tsabar zalunci wa da san ketare iyaka yana son sai ya kama bayan Allah ya azabtar da su ya zo ya shiga cikin ruwa bai san me ke faruwa ba hatta idza adrakahu al-gharq har sai lokacin da ruwa ya riske shi ya ji ambaliyar ruwa ta mamaye shi ta ko ina qala sai ya rinka cewa amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'il na yi imani cewa babu abin bauta bisa da gaskiya sai wanda banu isra'ilawa suka ba da imani da shi wa ana min almuslimin kuma lalle ni ma ina cikin musulmi kaga gajiyawa dai karshen mai mulki ne shine fir'auna wai shi ma yau ya da shi ma wai na cikin musulmi sai Allah ya tabi الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين da Allah ce al'ana shin yanzu ne zaka ce kai imani wa da asaita alhalin da kan ka riga kai sako qablu da kafin azaba ta kama ka wa kunta min al-mufsidin kuma ka kasance cikin mafarnata sai yanzu kuma zaka ce kai imani imani a irin wannan lokacin ba zai amfani ba saboda haka duk wanda zai tuba daga kafirci ko ya tuba daga aikin barna ya tuba tun kafin mutuwa ta zo dan Allah ce inna mattaubatu ala Allah للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما kusani tuba irin wanda suke zama biya a wajen Allah lillazina ya'maluna su'a bi jahalatin tana tabbata ne ga waɗanda suke aikata barna bi jahalatin da jahilci anan ba wai jahilci na rashin sanin haramcin abu ba a'a jahilci na rashin sanin irin tanadin da ubangiji ya a cikin kiyama sun jahilci abun da sun gani da idan su da ba za su yi sai wanda aikin ba a nan duniya sun sa abin haramun ne amma fadin sakamakon da ake a lahira ba su san hakikanin abun ba sai suka rinka aikata farna tobo na min qaribin daga baya kuma sai suka zo suna so su tuba a kusa shine malaman tafsiri ke cewa tuba a kusa shine tuba kafin mutuwa ta zo to irin waɗannan fa ulaika yatubu Allahu alaihim lalle Allah yana karban tuba a gare su wa kana Allahu aliman hakima Allah mai ilimi da sanin bai hikima ne amma walaysat at-tawbatu lil ladzina ya'maluna sayyiat babu tuba ga waɗanda suke aikata munanan ayyuka hatta idza hadara ahaduhum al-maut suka ki tuba har sai lokacin da mutuwa ta zo matsayansu qala inni tubtu al-an sai ce na tuba yau yanzu ne na tuba bayan ya gaishe a gadon asibiti ya fara shure-shure bayan ya kai ta a karkashin fulo ya fara shurin sai ce inni tubtul an wannan tubar Allah ba zai karbe ta ba walal ladina yamutuna wa hum kuffar haka Allah baya karban tuban mutanen da suka mutu suna kafirci da haka duk wanda zai tuba kare yayin tuban garawana kaga garawana sai da ga mutuwa gashi yayi abin da yake da kama da kalmar shahada amma bai samu damar ya ce ashhadu an la ilaha illallah ba sai dai ce amantu annahu la ilaha illa zai amanat bihi banu isra'ila wala musulmi min almuslimin wannan bata tsayar da shi ba saboda a lokacin nan mutuwa ta riga ta zo masa shine Allah ce lam yaku yanfa'uhum imanuhum lam ra'u ba'sana imanin su ba zai taɓa amfanin su ba in sai da sai da azaba sannan suka yi imani da haka lokacin da kake da lafiya kake da kuruciya kake da karsashi ya kamata ka tuba daga saban da kake yi domin ka cike gurbin da ya rage maka a baya sauran rayuwarka ya kasance ka cike da aiki na gari kamar da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa wa atbi sayyi'ata alhasanata tamhuha mummunan aikin da kai ka tuba bi shi da kyakkyawa sai kyakkyawan ya goge wancan mummunan amma idan ka kasance sai a karshen lokaci minti biyar din karshe minti biyun karshe ka tuba ina lokacin da zaka yi hasanar da zaka goge wancan kuma saboda haka kada mutum ya rinka sa ranar tuba daga aikin barna lalle ne mutum ya gaggauta da wuri sai Allah ya فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون فاليوم الله تدشي أيوتنا ننجيك ببدنك za mu samar da kai da gangan jikinka ba na gangan jikinka ba zai lalace ba za a ɗauko gangan jikin huhu lahu a zuwa ajiye shi a gabar teku kowa na gani ga dai fir'auna mai mulkin nan ga fir'auna dai da ya sa sulke cewa sai ya je ya gaba bayan annabi Musa alaihi salam ga fir'auna nan da ya tuko rundunarsa dan ya zo ya murkushe annabin Allah Ga shi an fito da gangan jikinsa a gabar teku kowa ya zo ya kallo nunajjika bi badanika za mu tsamar da gangan jikinka a gabar teku ba tare da ya lalace ba litakuna liman khalfaka aya dan ka zanto aya kan duk wanda zai zo bayan ka in har akwai wanda yake marmarin yayi abu irin naka to ya ga wajen nan idan akwai wanda ya sha giyar mulkin sa ya tambaye yake ganin zai murkushe musulunci yayi ga shi nan fir'auna ma gashi an ga bayan sa an gane ko wa inna kaseeran minan nas lalle da yawa daga cikin mutane an ayatina na ghafilun suka zanto gafalallu dangane da ayoyinmu a karantar da su ba su fahimta to wannan rana da Allah ya halakar da Fir'auna rana ce mai muhimmanci a wurin banu Isra'ilawa haka rana ce mai muhimmanci ko da a wurin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin ya tabbata a cikin sahih al-Bukhari lokacin da Annabi ya hijira ya zo Madina sai ya tarar da Yahudawan Madina suna azantan ranan Ashura ranan goma ga watan Al-Muharram saboda haka sai ya tambaye su me yasa kuke azantar wannan yini sai suka ce domin shine ranar da shine yinin da Allah ya tsamar da annabi Musa alaihi salam shi da banu Isra'ilawa daga sharrin Fir'auna aka halakar da babban abokin adawarsa shine Fir'auna da haka muke azumin wannan ranar sai annabi ce nahnu nahnu aula bi Musa minkum ai mu muka fi ku kusanci da Musa da haka sai annabi ya rinka azunta wannan ranar ya umarci sahabbai su rinka azunta wannan ranar da haka ranar da dai aka halakar da Fir'auna shine ranar goma ga wata na al-muharram watan farko a jerin kalandar watanni na musulunci sai dai wace shekara ce qur'ani bai faɗa ba hadisin annabi bai faɗa ba amma watan dai ga nan ranar goma ga wata annabi ya azumce shi kafin a fara watan ramadan wannan shine azumi na farko da aka fara wajabtawa al'umma annabi umarci sahabbai suna yi har yana kanana yace a rinka koya musu bayan an wajabta azumin watan ramadan sai annabi ya rinka cewa to daga yau ashura bai zama wajibi ba wanda ya zai iya yi wanda kuma ba zai ba shi kenan babu komai amma mu dai za mu in ji annabi sallallahu alaihi wasallam a ƙarshen rayuwarsa kamar da yake cikin sahihi muslim sai ya ce to yanzu idan Allah ya kai mu shekara mai zuwa za mu azunci goma ga wata da kuma tara ga wata don mu saba wa yahudu tunda su goma ga wata kadai suke azanta amma in Allah ya kai shekara mai zuwa za mu azunci goma da kuma tara ga wata sai Allah bai kai rayuwar annabi zuwa ga wannan shekarar ba to amma dai hadisin na nan da haka yanzu haka sunna ne ko mustahabi ne idan an zo ranar goma ga wata da ranar tara ga wata duk mutum ya azance su idan mutum ya azance goma ga wata kaɗai bai azance tara ga wata ba a cewa ya laifi amma haɗawa guda biyu ya fi dacewa sai dai kuma waɗansu al'amura na gargajiya da ake a wannan yinin a ce yinin cika ciki za a yi abinci za a yi ado mutum zai sa kwalli maza maza sa kwalli mata sa kwalli duk wannan ma anzalallahu biha min sultan tatsuniyoyi ne marasa asali da shari'a abinda annabi shirya da mutane shine azuntar yinin banda wannan annabi bai ce kuma ga wani abu ba ba ce ba cika ciki ba ce wannan ba a kafin aya ta gaba wai akwai mai mota lamba AA sannan kuma S0 FKA ana neman sa a wurin mota sai dan yan sai mai Allah ce ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربهم ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ولقد بوأنا بني إسرائيل حقيقة من زونة بني إسرائيل ومبوأ صدق ولن زما وندي كنجسكي وتوشين بيت المقدس كيشو كما عند التي وجاوزنا ببني إسرائيل البحر wato a wannan kai wa warkun alqawm allazina kanu yastad'afuna masharik al-ard wa maghariba allati barakna fiha wa tammat kalimatu rabbika al-husna ala bani isra'il wannan shi shine mubawwa asrikin wato baitul maqdis mun zanar da su a asrikin wurin zama na gaske wa razaqnahum min at-tayyibat sannan ko mun arzuta su min at-tayyibat daga cikin dada dan al'amura shine wanda ba sa dauke da guba ba sa wato ababai na halal fa makhtalafu banu isra'ilawa ba su saba da juna ba hatta ja'ahum al-ilmu har sai lokacin da ilimi ya zo musu har sai lokacin da wahayi ya zo musu Allah ce inna rabbaka yaqdi bainahum yawm al-qiyamah lalle ubangijinka zai hukunci a tsakanin su a ranar tashin kiyama fi ma kanu fihi yahtalifun dangane da abin da suka kasance suna safani a cikin sa ma'ana sun sassaba lokacin da wahayi ya zo musu annabi ba da labari cikin hadisi yace yahudu sun karkasu har kashi saba'in da ɗaya nasara yan mushan sun karkasu har kashi saba'in da biyu al'ummarsa kuma za ta karkasu kashi saba'in da uku yace dukkaninsu kuma kowanne yan wuta ne in ban da kashi ɗaya aka tambaye shi wani kaso ne zai kasance ya tsira wanda ba zai shiga wuta ba yace ma kana ala misli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi wanda ya kasance akan kwatankwacin abin da nake kai yau ni da sahabbaina duk wanda yake zan ya samu tsira sai ya kwatanta rayuwarsa da rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa duk abin da zai yi ya ga mai annabi mai sahabbansa suka yi duk wanda ya zanto yana kan irin abin da annabi yake kai shi da sahabbansa to shine kai shi da musira ba lalle bane ba dari bisa dari yadda suka yi a ce kayi amma ka kwatanta ba shi iya yiwa a ce ga wani mutum yau ibadarsa dari bisa dari yadda annabi yake yi yayi kwatantawa kake yi shi ma annabi sai ka kwatanta bai ce ba lalle ɗari bisa ɗari sai ma masukum bihi fa'atu minhu mastafa'atu ku kwatanta gwargwadon iko saboda haka ba a son ka ragwance in kana da himma sai ka kara in kana da himma sai eh, duk dama da ka samu sai kai amfani da ita wajen yin koyi da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar maka Allah ya ce fa in kunta fi shakk مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممتنين fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilaika in ka kasance kana cikin shakka dangane da abin da muka saukar maka ya allazina yaqra'una alkitaba min qablik tambayi waɗanda suke karanta littafi kafin ka sune banu isra'ilawa domin suna da ilimi sun san siffofinka da suka zo cikin littafansu ma'ana in wani ya karyata ka kada karyatawar da wani zai ma ya ka samu shakkar kasancewar ka annabi in kuma da har za ka samu wannan shakkar tambayi banu isra'ilawa shin siffofin ka ba su zo cikin littattafan su siffofin ka sun zo cikin ataura siffofin ka sun zo cikin linjila ka tambayi su sai ka samu tabbas anan an cewa annabi in zai yi shakka aka kawo sharadi ba wai dan tsammanin annabin zai shakka ba Allah ya fi kowa sanin cewa annabinsa ba zai shakka ba to ka'ida idan aka kawo sharadi kamar da malamai ke cewa ash-shartu la yaqtadi al-wuqu'a kasancewa na sa sharadi in kai kaza akwai kaza ba shi ke nuna lalle za ka yi wannan abin ba amma ina farlantawa ne ina cewa da a ce za a yi kaza to da ga yadda ya kamata kai fas'alil ladzina yaqra'una alkitaba min qabl tambayi waɗanda suke karanta littafi kafin ka suke da taura ko linjila a hannunsu Daga laqad ja'aka alhaqqu min rabbika hakika gaskiya ta zo maka daga wurin ubangijinka fala takunanna min almumtarin kada ka kasance cikin masu yin shakka yaya Allah ke jinjinawa annabi kar ka kasance cikin masu yin shakka kuma ya sake ce masa wala takunanna ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله كذلك كسنتي cikin waɗanda suke karyata ayoyin Allah fatakuna min al dai in kai haka sai ka kasance cikin to me Allah ke faɗa annabin sa karka kasance kaza bayan Allah ya san annabi ba zai kasance kaza ba sai malamai ke cewa maganar da ake fuskantar da ita zuwa ga annabi a cikin alkur'ani mai girma tana daukan ma'anoni ne guda uku imma ya zanto cewa khitabun lin nabi sallallahu alaihi wa sallam wal muradu bihi ummatuhu yaso da dama zai zanto annabi aka fuskanta da maganar amma ba shi ake nufi da ita ba ana nufin ɗaiɗaikun al'ummarsa idan aka ce la takunanna min allazina kazzabu bi ayatillah kar ka kasance cikin masu karanta ayoyin Allah ba wai da annabin ake ba kai tsaye a fakaice da ni ake da kai ake da mu ake gaba da amma abinda ake cewa wato wai ana tauna sakkowa ne dan aya ta ji tsoro in ya zanto annabi an ce masa in ka kasance kaza kaza za ta faru to ina kuma sauran mutane to shine hikimar maganar amma Allah ya san annabinsa ba zai kaza ba Allah zai ce da annabi laqad auhayna ilayka wa ila allazina min qablika la'in ashrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al Allah ko ya san annabi ba zai shirka ba to da haka irin wannan magana kashin farko daga ciki zai zanto maganar an fuskantar da ita zuwa ga annabi amma wanda ake nufi da ita su ne al'ummarsa wannan kashin farko kenan shine kamar wannan aya da muka karanta wala takunanna fala takunanna min al-mumtarin wala takunanna min alladhina kazzabu bi ayati llah da kuma wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk idza tallaqtumun nisaa duk mun shiga cikin kenan fa talliquhunna li'iddatihinna wa ahsul idda wa taqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna yazo ka tana da ka fada ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahalla Allah lak tabtagi maradata azwajik قتل ما أوهي إليك من الكتاب وأقم الصلاة أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين yanzu wannan duk da kowa ake daga cikin da annabin kuma da mu wannan kashi na biyu kenan kashi na uku na karshe a fuskantar da magana zuwa ga annabi kuma ya zanto shi kadai ka shafa al'umma ba za ta yi tarayya da annabi ba cikin wannan al'amari kamar yadda Allah yake cewa ya ayyuhan nabiyyu inna ahlanna laka azwajaka allati ataita ujurahunna وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات أمك وبنات أماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك tun daga farkon aya zuwa nan duk mun yi tarayya mu da annabi amma abin da zai biyo wa shi kadai shafa wa mar'atan mu'minatan in wa'abat nafsaha lin nabi in arada an-nabiyyu an yastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin kada alimnama ma faradna alaihim fi azwajihim wa ma malakat aymanuhum likai la yakuna alayka haraj wa kana Allahu ghafurur rahim shi ka'idar annabi dan mace ta zo ta ce tana son shi ta bayar da kanta idan ya karba shi kenan ba an yi sadaki ba sai da alwali amma ko kai wane ne dole sai da sadaki sai da alwali duk sauran ba kuma kowa sai da sadaki sai da alwali wannan an kebance shi kadai sai aka ce khalid sallaka min dunul mu'minin sana Allah ce turji man ta wa min hunna wa tu'wi ilayka man ta duk wanda yake da mace sama da daya biyu uku hudu wajibi ne yayi adalci wajen rabon kwana tsakanin su amma annabi ba wajibi bane ba cikin sa Allah ta turji man ta wa min hunna wa tu'wi ilayka man ta sha wanda kaga dama ka raba kwana da ita wanda kaga dama ka kirama da ita ya idan ka ba wannan damar bai zai faru a ce wanda kaga dama ka raba kwana da ita wanda kaga ga dama kuma kar ka raba da ita to amma tare da haka annabi sai yake son yayi adalci tunda adalci kamala ne duk da an halatta masa wancan kamar da malaman tafsiri waɗansu daga cikin malaman tafsiri suka nuna to kaga duk waɗannan ke tun al'amurra ne naki dan haka ba dukkan magana ba ce ba da zamu ga an fuskantar da ita zuwa zuwa ga annabi zai zanto shi ake nufi da ita kai tsaye da in ba haka ba ya Allah zai ce wala takunanna minal ladina kadzabu bi ayatillah Allah ya san ko annabi ba zai kasance cikin masu karanta ayoyi ba shine farkon mai shiga shine farkon mai imani da abin da Allah ya saukar masa lakin lakin Allah ya shahadu bi anzala laka anzalahu bi ilmihi wal malaikatu shahadu maka wa billahi zuwa ga abin da Allah ya faɗa sai Allah ta bi innal ladina haqqat alayhim kalimatu rabbika la yu'minun innal ladina haqqat alayhim kalimatu rabbika lalle wadanda kalmar ubangijinka ko hukuncin ubangijinka ya sauka akan su la yu'minuna ba za su yi imani ba ma'ana waɗanda ya gabata cikin ilimin Allah cewa su tababbu ne to duk yadda za ka yi musu wa'azi za su yi imani ba ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم ولو جاءتهم كل آية كودا كوة إلى آية ذات زوم سكوا هكذا تزونا وذات إيمان بها حتى يروا العذاب الأليم har sai sun ga azaba mai radadi to a lokacin sai su yi imani irin na fir'auna dan babu wanda mutuwa za ta masa cikin kafirai ba ce sai ya yi lalle Allah ɗaya ne amma yadda da ba da amfani dan zai ga duk abin da annabi ke faɗa masa gashi ya tabbata tun daga gidan duniya ana fara masa ana ana hasko masa gidansa na kan gidan wuta tun daga gidan duniya ana hasko masa wuta yana ganin makomarsa saboda haka kenan ba zai mutu ba sai yana mai yin imani cewa abin da annabi zo da shi gaskiya ne amma imanin da ya da amfani tunda ba a yi ki ba sai da mutuwa to falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma rawu basana shine cewa ba za su imani ba hatta yarawu al'azabul alim to waɗannan waɗansu suke bantattu ne cikin kafirai Allah ke faɗa wa annabi duk yadda za a yi musu wa'azi ba za su yi imani ba dan mutum ya kafa hujja da wannan cewa ana nufin dukkan kafirai ko kai musu wa'azi ba za su yi imani ba haka Allah ke nufi ba wannan daidai suke da waɗanda Allah ya kawo cikin suratul baqara innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ودن سكي فانتتوني الله يسمى ذات إيماني با إكي لا برتام النبي annabi sai dai ya musu wa'azi dan ya samu lada amma ba dan su za su yi imani ba saboda idan ga wa'azi ko da mutum bai musulunta ba kai kana da lada in ya musulunta kuma lada karin lada ke Allah ta falaula kanat qaryatun amanat wa nafa'aha imanuha إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم ومتعناهم إلى حين falaula kanat qaryatun amanat ina ma a ce an samu wata alƙarya gaba ɗayanta ta yi imani fa na fa'aha imanuha imanin ta yi amfane ta abinda Allah ke nufi tun da ake turo da annabawa ba taba samun wani annabi ba da ya zo mutanensa gaba ɗaya suka yi imani da shi sai annabi ɗaya shine Yunus to ne Allah ke cewa ina ma a ce kowace alkarya amanat ta yi imani da Allah gaba ɗayan ƴaƴan wannan alƙarya gaba ɗayan mutanen kasar su yi imani fa a imanuha dan imanin ya amfane su ina ma ta ka ta faru amma hakan bai faru ba illa kawai yunus sai mutanen annabi yunus ne gaba ɗaya suka yi imani lamma amanu yayin da suka yi imani gaba daya kashafna anhum azabal khizi fil hayatid dunya sai muka yaye musu azaba ta kaskanci ta wulakanci a rayuwar duniya wa matta'anahum ilahiyin ko muka rayar da su a rayuwa mai daɗi a nan gidan duniya zuwa lokacin da aka karɓa su annabi Yunus lokacin da ya zo ya fara wa'azi mutane kin karɓan abin da suka yi musu alkawarin azaba duk suka ki karɓa har sai da ya hijira to ya yi hijiran nan ba tare da Allah ya yi masa izini ba ya ijtihadin sai yanzu ya kai ya isar da hujja tunda ba su yi abin da muka yi hijira kar azaba ta zo yace to ni na muku alƙawarin azaba dan ka'ida ne idan Allah ya turo da manzo ba imani ba ubangiji ya saukar da azaba da haka da sai ga yayi hijira sai suka ce to fa tun da ya fita da gari kila azaba za ta dan sun kar tarihin waɗanda suka gabata duk inda annabi ya sulale ya bar gari to lalle azaba za ta sauka a garin sai suka yi maza suka haɗu suka tura wakilai aka je aka kirawo shi aka yi masa magiya dan Allah ya dawo sun yi da za su yi imani a kirawo shi suka suka yi imani gaba daya kamar yadda ubangiji ya ba da labari a cikin suratul safa an gane ko suka zo suka yi imani to shine Allah madaukakin sarki ke cewa illa qauma yunus sai mutanen annabi yunus lamma amanu ya da suka imani ka kafa nanu azabul kizi azabul kizi shine alqawlin azabar da ya musu sai Allah ya yaye azabar ba ta sauka a kansu ba fil hayati dunya anan rayuwar duniya wa mata'nahum ilahin ko muka jiyar da su dadi a nan gidan duniya to shine Allah ke cewa arsalnahu ila mi'ati alfin fa mun turo shi zuwa ga mutanen da yawan su ya kai dubu ɗari aw au a nan gudun bi ma'anar wawu wa yaziduna kin thumma fi dubu ɗari fa gaba daya suka yi imani fa mata'nahum ilahi muka jiyar da su dadin rayuwar duniya kafin lahira kuma su samu aljanna tunda da sun yi imani ai ba sai an yi maganar aljanna ba kai ka san za su same ta tunda imani shine sunadarin shiga aljanna to sai Allah walau sha'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a أفأنت تكره الناس حتى حتى يكونوا مؤمنين ولو شاء ربك لا أبنجدك يا سوء لآمن من في الأرض كلهم جميعا da mutanen da ke ban kasa gaba ɗaya sun yi imani ba wanda zai rage akan wata turba ba ta imani ba to amma hikimar Allah haka ya so duniya ta kasance gida biyu wani ya zanto mummuni wani ya zanto kafiri huwa allazi khalaqakum kafirin, kafirun wa minkum mu'min wallahu bima ta'maluna basir wannan hikimar Allah ce ga daman yin haka sai dai kai dan adam ba za ka ce ba zan kafa hujja da kaddara tunda Allah ya so haka duniya za ta kasance to bari in tsaya da yadda na samu kaina a cikin nan ba zan yi yankurin in yi ba domin wannan kana kafa hujja ne da al-qudra al-kauniyya akwai kuma al-qudra shar'iyya ko kuma al-mashi'a shar'iyya da al-mashi'a al-kauniyya abinda ake da al-mashi'a al-kauniyya ko al-qadr al-kauni yadda ubangiji ya so duniya ta kasance mutane gida biyu fa minkum kafirun wa minkum mu'min amma wane ne cikin tawagar mummunan wane ne cikin tawagar kafiran ba wanda zai iya gano wa kansa wannan lala ba wanda yake tabaran hangen nesan da zai gano saboda haka sai kuma Allah ya saukar da alqadaru shar'i yadda ya kaddara a shari'ance so yake kowa yi imani wala yarda li ibadihi al sai kuma ya baka zabi kai dan adam ya baka tunani da basira irin taka ya kuma saukar da wahayi ya sa ka zama mai ji mai gani خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا basira sai kuma bayan ya saka mai ji mai gani sai ya saukar da wahayi ka gane ta farkin gaskiya da na fata inna hadaina kusabila in ba shakiran ko in ba kafura bayan ya faɗi cewa ga ta farkin shari'a ga ta farki wanda yake na sai kuma ya faɗi sakamakon kowanne inna a'tadna lil kafirina salasala wa azlalan wa ta'ira wannan kafirai kenan mummune fa innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura aynan yashrabu biha ibadullah haka tafjira ko a nan gidan duniya kana jin cikin ruwa a cikin sahara sai wani zo ma ga tafasasshen ruwa ga kuma ruwa mai sanyi daga randa wanne zaka dauka a cikin da zabi kenan a ce kana da zabi a cikin zuciya inda ba ka da zabi sai ka ce kenan ban san wanda zan dauka ba sai wanda Allah ya kaddara mu <laughs> mutum zai faɗi wannan to a ɗora ka sama fili mai hawa biyu ga matattakala a cikin hau bayan an kure sai a zare matattakalar sai a ce sauko ya zai yin sauko a ce ka duro mana idan Allah ya kaddara za ka kare za ka kare in bai kaddara za ka kare ba za ka kare ba za ka duro ba za ka ni ma ba zan duro ba ko ni ne na ba wanda zai duro a tsaye da zabi a cikin zuciyarta. to me yasa a harkokin duniya ka yadda akwai zabi amma a harkokin lahira suka ce in Allah ya kaddara mun zan tuba zan tuba sai mutum yayi tauhidin ba ma guji ba ma guji za ka yi masa wa'azi yace ka ta sallan nan fa muna son yi amma Allah bai kaddara mana ba Allah ya kaddara zan musulunta zan musulunta amma idan yana jin yunwa ba za ka ce ba ka hana to ka ce in Allah ya kaddara za ka koshi za ka koshi yana jin kishirwa ka hana shi ruwa ka sayin Allah ya kaddara zaka kishirwa ka kawo za ka kawo ba zai tsira wannan ba sai an baka zaɓi kenan to da haka sahabbai suka ce ya ma'aikin Allah tun da dai ya zanto an riga an rubuta mutanen da suke yin aljanna na ta ne mutanen da suke wuta na ta ne dan da mu zo mu yi aiki sai annabi ce i'malu fa kullum muyassarun lima khuliqa la ku je ku yi aiki kowanne za a yassare shi akan tafarkin da aka halice shi ku tafi haka ku yi aiki kar wanda ya zauna ya ce. da aka kada kai ta kai wannan tauhidin wanda kai kasan ba ka da gaskiya idan an kwatanta da harkokin duniyar ka ba za ka iya gina shi ba haka an gane ko shine ma'anan walau ta rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a allati afa anta tukrihun nas shin yanzu za ka rinka tilastawa mutane ne cewa sai sun hatta ya kono mu'minin har sai sun kasance mu'minai ada kamata ka tilastawa mutane wannan ba sai ai wa ma kana أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يحسنون وما كان لنفس أن تؤمن باب وتريد ذات إيمان إلا بإذن الله سيد جنن دامر الله سيد إرادة ويجعل الرجس وبنجدنا سوكا عذابا على الذين لا يأكلون ga mutanen da ba sa hankaltar ayoyinsa wanda ba su fahimtar abin da yake faɗa musu to saboda yadda lokaci ya ja sai mu dakata haka abin da muka faɗa ne dai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana idan mu manta ba a kwanaki lokacin da muke cikin suratul tauba mun yi bayani dangane da matsayin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ko muka yi bayani dangane da ahlul bait muka faɗi yadda ahlul bait suke da yadda sahabbai suke falalan kowanne daga cikin su to ko waɗansu da suka yi ta rubuto wasiƙa sun rubuto da hausa sun rubuto da turanci sun rubuto da larabci suna son dai dole sai na ansa musu abin da ya daure musu kai akwai aya ta mubahala da ke cikin suratul suratul ali imran suratul ali imran da ubangiji madaukakin sarki ce da annabi fa man hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-ilmi fa qul ta'alu nadu abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين ayar da aka ce idan idan wato yan mutan da annabi ya kisar musu da gaskiya suka yarda, in suna ganin cewa ba gaskiya bace ba su zo ayi mubahala ayi taron Allah ne tsakaninsu da annabi su kirawo iyalan gidansu annabi kirawo iyalan gidansa ya zo da kansu su ma zo da kansu su saukar da la'antar Allah akan magare sai riwaya ta tabbata cewa annabi ya kamo alhassan wal husaini ya zo yana cewa ga iyalan gidana ku zo mu yi mubahala to sai wani sai su wato yan mijin suka kiyarda daga karfi suka yadda za su ba annabi jizya to abinda wannan yake so ya ce kamar waɗannan guda biyu hasan da husaini da annabi ya kamo su ya nuna su kaɗai ne iyalin gidansa dan ne ni na shigar da matan annabi cikin ahlul baiti maganar da farko kenan hadisin sa na biyu hadisul kisa hadisin da yake har ana kiransa hadisul kisa wanda annabi ya kirawo Hassan da Husaini da mahaifiyarsa Fatima ya lallabe su da mayafi yace waɗannan su ne ahlul baiti iyalan gidana to sai yake so ya ce waɗannan riwaya guda biyu na nuna mana cewa Hassan da Husaini da Fatima su ne kadai wato ahlul baiti matan annabi Aisha Zainab da sauran matan annabi duk ba za a sa su cikin arzai ba haka yake so ya ce kuma wannan shine aqidar Shi'a cewa matan annabi ba sa cikin arzai to da muka cewa yan Shi'a lokacin da muka yi makon sahabbai akan wannan matsala sai muka ce Idan muka dauki wannan hadisin na guda biyu har wanda kuka yadda adal bait ne duk zamu kore su daga cikin adal bait kun yadda Ali bin Abi Talib yana cikin adal bait ko baya cikin waɗanda annabi ya kamo hannun lokacin da watan aya ta Ali Ibrahim ta sauka kun yadda Ali bin Abi Talib na cikin Ahlul baiti baya cikin waɗanda annabi kuma ya lullube su da bargo guda uku kawai lullube da bargo da Fatima da Hassan da Hussein. kuma ina sauran alu baitin da kuka lissafo shugabanni goma sha biyu sun wutar kazin su wane ne har zuwa ga mahadi wanda ma ba a haife shi ba ku ne kuka kirkiro shi kuka an haife shi amma duk kun ce suna cikin ahlul baiti ko ba sa cikin ma wanda suke zamani da annabi ballanta na ka an lullube su da barguwa a nan dole ka samu kanka cikin matsala guda biyu cikin ɗaya daga cikin ababe guda biyu ko ka yadda cewa ba waɗanda kawai aka lullube da bargo ba ne suka zanto ahlul baiti wannan wani bangare ne na ahlul baiti akwai sauran wanda wannan shi zai sa ka samu shigar da sauran da kake son ka shigar in tarihi ya tabbata suna cikin ahlul baiti ko ka ce wanda aka lullube da bargo ne kadai alul baiti yanzu kai da kanka ka da aliyu kenan baya cikin alul baiti ka kori Ja'far daga cikin alul baiti Ja'far Sadiq ka kori Musa Kazim daga cikin alul baiti ka kori duk cikin shugabanni goma sha biyu isna a shari'a da sai a cikin ita imani su duk ka kori su ba ta in ban da waɗannan dai da aka lullube da bargo to sai ka samu kanka cikin matsala ke dole ka yarda akwai waɗansu ban da su duk wanda zaka karo ni ma sai in ce maka to ko san annabi suna ci kai ka karo wanda zaka karo mu gani mu ga me kake da shi na dalili a shari'ance wanda ya nuna na ciki ni in karo wanda zan karo a gani da ni kuma in kawo dalilin na shari'a ya ake na karo wanda na karo kuma in banda wato shi yasa ibnu taymiya ke cewa duk a cikin kungiyoyin musulunci da aka taɓa babu waɗanda suka tara wauta da jahilci irin shi'a su za su kawo nassi nassin kuma hujja ne a su ba hujjar su bace ba domin yanzu wannan ayar da ya kawo a ciki an nuna kenan ba matan annabi ahlul bait fa man hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-ilmi fa qul wa abna ana, wa abna'akum to sai ne wani ta'ala Now. to da ya yi nan wa kutana wa kutaku sun ma nabta hilfana da Allah na sallallahu alaihi wasallam yanzu ka kare ta Allah Allah ya ce su ma kana da cikin albaiti kai ka ce fasik shi ne matsalar da zai a zai samu kansa to don saboda haka wannan shine ansar da zan iya bayarwa ga masu wannan tunanin in sun ƙara rubutu wato kuma sai a ƙara bayar da wata kenan amma na tabbatar duk mutumin da Allah ya azza da basira wannan ta gamshe shi a matsayin mutum fa kul ta'ala nu rabbuna ana wa bunakum wa nisa'ana wa wa anfusana wa anfusukum aya safiya to dole kai da shi wanda aka lallabe wani bangare da Allah bai ba sune duka Allah bai ba yanzu da Allah yake cewa annabi ka fara cikin hadisi yace Allah na sunaye 100 ba daya 99 mi'atun illa wahida man a hasa a dasar aljanna wannan suka dina sunayen Allah dari ba dai ba suka dina sunayen Allah ba amma ka iya kafa hujja da wancan ka ce yanzu sunayen Allah da ba dai ne ba ta karuwa ta haka sai mu zo mu kawo maka hadisin da annabi ke cewa Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsan anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi ilmi al ghaybi indak ya rabbi yace ya Allah ina roƙonka da dukkan sunan da yake naka ne kai ka rada ma kanka suna da shi ka saukar da shi cikin littafinka ko ka sanar da shi wani bawa cikin bayinka ko ka banta da saninsa cikin ilimin gaibinka. to da inda kana ilimin suna cikin waɗanda Allah yake keɓanta da su, wanda yake keɓanta da su bai sanar da mu ba. to yanzu yadda ba ka iya kafa hujja da wannan hadisin ka ce sunayen Allah tasa'in da tara ne kadai a'a lalle a cikin sunayen sa akwai adadi tasa'in da tara wanda yake yanzu zai shiga aljanna ko da bai kara a kai ba to haka akan gudan lalle waɗannan guda uku suna cikin alal baiti amma kuma ka nemi dalilan shari'a za ka samu saura wannan shine an sa ne da dangane da wannan matsala Assalamu alaikum wa rahmatullah. Akramaka Allah mai tambaya ta farko yake cewa shin kowane najasa yana nan kamar jini ne wata in ya taba tufan mutum kaɗan zai iya yin ibada da shi. Ai jini ba na jisa ne gaba ɗayansa. Wanda sana mu ce mu haɗa shi da sauran najasa. Duk sauran najasa ko fitsari ko mazi ko abin da bayan gida ko ya ya taba ka babu abuwa sai ka kan kare shi matuƙar ka sai ka sai ka wanke sai ka kusa da shi sai ka wanke. Amma jini ba duka jini bane ke zama najasa. idan mutum ya ji rauni jinin da ke fita daga cikin sa ba da ba ne zai ke sallah da jini na dabbobin da yake halatta ya halatta a cikin su kamar tumaki awaki kaji rabi shanu rakuma mutum ya yanka wannan dabbobin jini ya fallasan masa ya halatta ya sallah ba na fita ba ne ba jini na mugunya duk ba na fita ba ne ba wani jini ne wanda yake jisa jini na al'ada jini na biki waɗannan duk najisa ne saboda haka matsalar jini tana cikin matsaloli da malamai suke safari a kanta mu yadda muka dauka duka jini na jasa wannan haka yake har cewa ana yin afuwa idan jini ya zanto dan kankani yi ufa an ya yasiri dami wanne ne ya yasiri dami suka ce idan ya kasance kamar menene ajirhamul bakali gaskiyar al'amari shine dukkan jini na dabbar da ya halatta cinta ba ba ne, bane zaka iya sallar ka da Abdullahi dan Mas'ud an gaisa ya zo ya yanka dabba ga jini jikinsa aka ce an tayar da sallah yace dama ina da alwala mu je yaje shi da cikin sallah kuma zai yana cikin asabi ko abu na cikin fuqaha da sahaba ga kuma wani sahabi da suka yi tafiya tare da sauran sahabbai sai aka sa gadi da daddare ya tashi yana kiyamul laili sai wani kafiri ya zo ya harbe shi da kibiya ya harbe shi cire ya jefar da ita aka sake harbin shi da wuta ya cire ya jefar da ita jini na ta zuba bai tsaya ba har sai bai kammala sallar sai ita, assalamu alaikum da aqidar su jini na jasa ne daga lokacin da aka harbe sallar da yanki amma sai dai ya kara sallar sa haka na tambaya ta gaba yake cewa wai ko akwai wani muhimmanci na karanta yasin ta baya baya a dauko daga gaske a yi yasin. A'a wannan safa ma Allah ne ba ka karanta yasin da baya da baya wannan masu sihiri ne suke irin wannan kirki wannan karka wulakantar da alqur'ani na girma qur'ani zaka karanta shi kamar yadda aka saukar da kai kamar yadda aka saukar wa annabi sallallahu alaihi a hankali daki daki kuma a jerin zaka tafi karka tafi da ba ba wato mutum ya faro ku subhanallazi bi yadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un sannan kuma ya karanto ayat da ke bi mata ya dawo da ba har wannan duk wanda wannan ya saba Allah ya istighfar kuskure ne in za a karanta Qur'ani ka karanta a jerin da yake cikin Al-Qur'ani ka karanta jerin kowace aya ayoyi ka karanta su a jeran haka ake bukata mai tambaya ta gaba yake cewa ya kasance yana zuwa misali nan masallacin sallan tarawih sai ne jira shi da sunan nasiha kan cewa tunda akwai masallatai a irin su ba zai yi ya bar na kan ya taho wani waje ba ko ya asalin maganar nan wanda ya bar wani masallaci daga unguwar da ya tafi waje ba a cewa ba ya da sallah ya da sallah ya in dai a unguwar ku akwai waɗanda suke cika sallah irin yadda kai kake bukata sallah ta cika yadda ya dace da shari'a to ba za ka ketare masallacin unguwar ku ba je wani waje in a unguwar ku ba a cika sallah yadda ya kamata ka iya ketare masallacin unguwar ku zuwa unguwar da ke bi mata zuwa wanda ke bi mata har zuwa ko kilomita ne wata saboda sallah ita ce mafi ingancin abu mai tsada bai kamata mutum ya shi da shi ba akwai waɗanda za ka je ka bi su sallah kuma ya kasance suna gudu a sallah kamar an koro mutum wai idan ka gama ka je ina kuma mutum Allahu akbar Allahu rabbana lakal hamdu Allahu akbar Allahu akbar wala ta da fadika ya tafi a guji wai yar mubi ba yawa sai lada ba yawa ba lada ne wallahi yadda ba ta da yawa ba ta da lada ya zama wasa da sallah yanzu irin wannan sallah in kai aka yi wa ya zanto kai ne kake biya ba za ka biya ba A ina. ke da zaka je kai kayan ka zaka je kai kayan ka ba wani haramci akan wannan mai tambaya ta gaba yake cewa a markayin bayani dangane da yin jam'i ke biyu cikin masallaci wanda ai mun ta anka wannan makaruhi ne mai mai ta jam'i a cikin masallacin da yake da limani rashi wannan shine mazhabin malik shine mazhabin imamu shafi shine mazhabin abdullahi dan mas'ud ɗaya daga cikin sahabban annabi tare da sahabbai da dama wanda ke nuna karhancin maimaita jam'i a masallacin da yake da limami rafi idan ka zo an gama sallah kai ta kai kadai kowa ya ta shi kadai wannan shine ya fi dacewa da koyarwar Allah idan mutane suka yi ba a cewa sallar su ba yi ba amma sun aikata makaruni su kwana da sanin cewa sun aikata makaruni dangane da koyarwar lokaci za mu tsaya a nan ga tambayoyi sai dai yan uwa baki wanda suka zo za su shiga itikafi suna tambayan malam ya musu bayani dangane da yadda za su shiga wanda yake itikafi niyya ce a zuci da ka shigo masallaci da zai ka shigo kafi ka riga ka shigo kenan ba kuma wani abu da zaka sake daga nan ma sai ka ci gaba da karatun qur'ani ko da salatin annabi ko zikirin da kake bukatar yi lokacin da annabi yake shiga kafi shine bayan sallan asuba waɗansu malamai suka nuna kuma ka shiga bayan magariba duk lokacin da ka shiga dai ya halatta idan ka shiga bayan asuba to kayi abin da yake ya dace daidai da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma mai itikafi zai iya bin sallolin da ake a masallaci na tarawih ko na tahajjud duk zai iya bi musamman in muka wanda suke cewa ba za ka bi tarawih da tahajjud ba sai malaman da suke ganin a sallan dare ba a karawa akan raka'a sha daya wannan ra'ayi ne daga cikin ra'ayoyin malamai akwai wanda suke ganin ko raka'a nawa kai ta halatta dogaran su da hadisin Abdullahi dan Umar salatul layli masna masna wa idza khafiya ahadukum al-fajr falyutir bi raka'a da haka za su iya duka waɗannan salloli sai dai wajen wannan kafi wutri sau biyu dan annabi ya ce la wutra ni fi laila sai Allah ya mu gobe kuma assalamu alaikum wa alaikum assalam to idan ya zanto maganar sahabbai ba za ta zanto mutu maganar sai dai kun sahabbai ba ta zama hujja maganar tabi'ai ma kenan ba sai dai kun tabi'ai ba za su zama hujja ba to ballan sana maganar tabi'u tabi'ina babu ɗaya daga cikin wanda maganar za a sauke ta a matsayin hujja Tsarin bayani akan wannan matsala shi ne, yaso da dama akan samu wani sahabi ya ba da fatawa kishiyar fatawar ‘yan uwan sahabai, kuma ka gaski a fili za ka iya gane kuskure. Yanzu misali a cikin su sau. Allah madaukaki yana magana dangane da waɗanda suke ba sa bayar da zakka. Yake allazina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adhabin alim. يوم يهما عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكسبون abinda wannan aya take magana tana magana da allazina yaknizuna zahaba waɗanda suke taskance zinari wal fiddata da azurfa wala yunfiquna ha fi sabilillah ba sa ciyar da ita ba sa ciyar da wannan azurfa ko zinari fi sabilillah dan ya tsana ta cikin tabarkin Allah sai Allah ya ce fa bashirhum bi azabin alim kai musu bishara da azaba wanda take mai radadi yau da wannan azaba za ta faru yau mai yu'ma alaiha fi nari jahannam ranan da za a kona mutum alaiha akan wannan taska ta dukiya a nan da wannan kuɗi su zanto wato kaman wata galma narkakkiya ta wuta wuta na fiya tsoron da kai fa duk kuwa jihadi babu kuma junubuhum sai a rike musu lalas ana kona jibahuhum wato ainihin fuskar su wa zuhuruhum da gadan bayan su da gefen su ko ina jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum ana cewa kowanne ɗaya daga cikin su haza ma kadastum li ko, wannan shine abin da kuka tantance kuka ki fitar da haƙƙin Allah a ciki ba zo ko ma kuntum takzun ko dan dana abin da kuka koye ku fitar da haƙƙin Allah a ciki to wannan aya duk haɓe sun yi ijma'i cewa tana magana ne da mutumin da ya mallaki dukiyar da ta isa a fitar masa da zakka amma sai ya ki fitarwa sai da hadu guda daya Abu Dharr al-Bukhari yake ba wai masu zakka take magana ba wannan aya tana magana ne akan dukkan wanda ya kwana da dinari ɗaya a jihunsa ko da dirhami ɗaya a jihunsa ko da biya ɗaya a jihunsa in dai ya kwana da kirki sabilillahi ba to magana ta kare za a ce da yau mai huma alaiha dunar jahannama ta tafi ba bai zo da azabin alik da ka to yaya za a yi da wannan fatawa ta Abu Zar al kuma ga shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yake cewa sama ba ta yi inuwa ba kasa ba ta tsibi nauyin wani mutum ba mai gaskiyan harshe da ya ba Abu Zar al Allah Allah to ga ya ce kar wanda ya kwana da kokobo don haka a mazhabin Abu Zar Gifari duk abin da ka samu a yi ne to sai kai bukatun wannan yinin in kai bukatun wannan yinin ga abincin ga abincin ka ba za ka ajiye na gobe ba sai ka fara da sauran sadaka ta sabilillah ka dogara ga Allah da ka kuma ka ne gudu da nan Allahu akbar yanzu a yin mutane magana da hali a matsayin hujja to ya zama da wannan fatawa ai da yanzu za mu gamsu ba ganin sahabi ba hujja ga Bilal Bilal wanda yake mai falala bawa ne an talar da mutumin Habasha yana da cikin Umayyad bin Khalaf Abu Bakar Siddiq ya saye shi da ya saye shi ya yantar da shi da ya da ya musulunta ya saye ya yantar da shi to Bilal wato yana da abin nan yana da falala kwarai da suke cikin musulunci har Umar ɗan Khattab ke cewa wato Abubakar shi ne shugabanmu kuma shi ne ya sayi shugabanmu yan kan wato yana da Bilal da Abubakar suna da falala da suna suna sabi ko na kawo ke cewa abubakar sayyiduna wa kada a aka ta dana abubakar shugabanmu ne kuma ya yanka da shugabanmu wato bilal ko bilal duk da sahabbai tun da duka ga cewa idan za a yi layya za a yi layya ne da rago kamar da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nuna rago ko na akuya ko dinkiya ko akuya ko abin da ya sama da wannan amma shi bilal yake idan ba ka da rago sai ka samu lafiyayyen da ka iya layya za ka yi layya da zakara wannan ba zama da daɗi mu da an hada da ta baya ba kaga wannan ko wannan ba zama da da ce bilalu dai kan Allah jikan sa daga ba kuma lalle ya dace shi dan aljanna ne annabi ya faɗa daga gidan duniya amma na ba ba za su ba ga ba Abdullahi dan Abba dangane da abin da ya shafi gado a wata magana da aka rawaito daga gare shi Allah madaukake yake cewa yusikum Allah fi auladikum lizzakari mithlu hazzil unsayayn fa in kunna nisa'an fawqa thnatayni falahunna thulutha ma taraka yaji yusikum Allah ubangiji na muku wasiki fi auladikum dangane da labarin ƴaƴan idan kun mutu kun bar dukiya lizzakari mithlu hazzil unsayayn kowane namiji daya a ba shi da biyu to sai Allah sai fa in sa'an nisa'an idan ɗayan da mamaki ya bari sun zanto mata ne fawqas nataini sama da guda biyu falahun na tsulusa ba tare to sai a ba su biyu duka uku na dukiya ina fata kuna kai da fa in kunna nisa'an fawqas taibi idan mamaki ya bar ƴaƴa mata fawqas taibi sama da biyu kamar da zahirin ayat da farko falahum nasuhu sama tarak to lalle da ba su biyu mutu uku na dukiya to dai da zan da sai ce wa in kana wahidatan an nisfu idan ya ce daya mace mutum ya bari to za a ba ta rabin dukiya shine abin da ta tantance a bata to anan Allah ya faɗi rabon ya guda daya nawa za a ta rabi sai ce ya sama da biyu nawa za a bar kashi biyu bisa uku ko da sun kai ko miliyan ɗaya haka za a ba su raba a tsakanin to ƴan mata guda biyu ba nawa za a bar? ya dai da yi ko ya kuma fata sama da biyu nawa ne sama da biyu uku zuwa abin da ya sama to ke ta duk sauran sahabbai sai suka ce abin da ake nufi da bauka suna nan ana nufin sai ne kuma bauka biyu zuwa abin da ya sama da su ba wai ana nufin uku zuwa abin da ya sama da su ba a'a daga biyu za ka fara da Allah ce ko kasna da yin yasa wajen suke da kauka din nan ba ai ma'ana kamar sila ce a cikin magana an kawo ta ne lafafi da ma'ana ana nufin kasna da yin kawo kauka da Allah ce kawo kaukal a anaki wadribu minhum kulla banan idan an zo yaki aka ce ka dace kan mutum ina za ka tarar su wuya da Allah ce fabribu kawo a anaki ku yi tsara sama da wuya ko nan sama da wuya sai suka ce fauka nan ba aikin ta karfafa ma'ana amma abin da suke nufi fadribul a'naqa wadribu kull banan ku taru ya ku tare ko wata gaba amma da kace fauka nan ki iska za ta fara ki ina fatan kun bayyana to da haka sai suka ce fauka nan gurin ma'anar da isnace da kuma fauka biyu zuwa abin da ya saba da biyu abdullahi dan abbas yace a a ƴaƴan mata guda biyu ki ba su da gado tunda ba a faɗi komai na su idan dai jiki suna da rabo idan kuma sun kai su uku zuwa abin da ya sama to su ma suna da rabo amma guda biyu dai su Ki ko kuma da sai ne ce sam daga uku kenan. Kaga idan aka gwada faɗi wata biyu ba su da rabo kaga ba za a biya kullum dan Abbas ba wajen wannan fata ta da aka ruwaito daga gari? to haka inda za ka yi da bin daidaikun sahabbai kan matsaloli da dama to za ka samu an samu wani ya dare a wani wani ya dare a wani abin da nake nufi ya ya nufaci daidai amma sai ya kuskure tun da shi ba masu yi ba to a ce a kan karan sai na da lalatun da ba son rai ya faɗa ba ijtihadin sa ne ya zuwa ga wannan abu amma kai da ka zo bayan ka baka cewa tun da dai wani ya faɗa ni sai na da kan wannan tunda dai sahabi ya ce kaza kuma sahabi an ce dai in aljanna ne to lalle dan aljanna ne ya wannan aiki ni ma sai dai to dan aljanna ne ya Allah ya ce sai kuma sai kuma wa baka labari ma da raka annabi Allah da zabar laka iya kamar su da aljanna wannan shine misalin da ya kamata a kula haka kuma tabi'ai su ma al'amarin su tunda an samu daga cikin sahabbai ga irin waɗannan fatawa da dama wanda zaka samu wani ya tafi fatawa ta saba wa sauran a sahabbai yan wanda ko ba ta zama hujja to haka dukkan tabi'ai haka dukkan tabi'u tabi'ina babu wanda maganar ta shi kadai take zama hujja a cikin addinin musulunci amma in ta dace da alqur'ani ta dace da hadisi to ko da gefen ta kuma mutum maganar sa an samu mutum dari to kuma ta dace da alqur'ani da hadisi to to wannan guda biyar za a ana dubawa ne ba wai dan waɗannan sun fi yawa maganar su zama daidai dan waɗannan sun zama yan kaɗan maganar su zama kuskure a'a kusancin abin da Qur'ani da kusancin abin da hadisi Yadda suka ce idan Abdullahi ya dan Abbas aka fi bisa ga fatawarsa mata biyu nan ba su da gado sai suka ce sanadiyar saukar wannan aya ta yusikum Allahu fi auladikum Ayi wata mace ce tana da ƴan mata guda biyu da mijinta sai mijinta ya mutu to wannan mijin nata yana da gani sai kanin ya zo ya dauke dukiyar gaba ɗaya ya tafi da ita bai ba matar komai ba bai ga yayan matan komai ba sai ya zo ta kawo karan da sallallahu alaihi wasallam ta ce ne ya riga ya mutu ya bar dukiya amma dan uwansa ya zo ya dauke wannan dukiyar ga ƴan mata guda biyu wanda ya mutu ya bari sai ka aure ko ba za a aure da su ba tare da kuɗi ba yaya za a yi ɗauke dukiyar ta da ita sai annabi ya ce ba ni da wani hukuncin dukiyar sai Allah ya saukar da aya to sai Allah ya saukar da aya yusikum Allahu fi auladikum lizzakar mithlu hadha al-unsayn fa yumkunna nisa'an fawqa sanatayn da annabi kirawo ke ce da abin da Allah ya sai kira wanda mutum ya ce kawo ka fi ji bisa uku da zuciya a bai wannan yaya ita ko matar ka ba ta fi ji cikin tabar ko kuma sauran ya zama naka tun da annabi ya dauki kulutani ya bai wa waɗannan ƴan mata guda ya nuna wannan bauta da lallai ana kuma da annabi da hadisi ingantacce daga annabi kuma ruwa shi kuma ba Ahmad bin Hanbal kaga wannan sai nuna kenan ba za a dauki wanda ra'ayi ba da yake cewa wato sai uku zuwa abu uku don haka wani shi ne matsala sai dai abin da malamai suke cewa mutum ana so ya kyautata ladabi ga malaman da suka gabace mu musamman karnin sahabbai karnin tabi'ai karnin tabi'u tabi'ina karnin da mutane cikin da ke cikin ka suna da yawa kwarai da kuma khairiyya ta tabbata da bakin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wannan lokaci lokaci ne mai alheri to sai mutum ya kyautata ladabi gane da ma'amalantar maganganun da zai gani cikin ladabi. ko ya ga maganar wani ta saba wa wani maganar wani ta saba zahirin qur'ani ba dai daga da lokaci imam malik ba da rubuta imam shafi da karfi haka sai a ga kamar akwai da ladabi haka amma dai abin da malik ya faɗa in jihadin sai dai kuma ga hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam da tsora da imamu malik wanda yake ana kiransa jabalul jibbi wato makwara wajen haddace hadisan annabi inda wannan hadisi ya bayyana da rikici tun farkon al'amari da bai ba da fatawa da kishi ya fara saboda haka ni zan rike wannan hadisi da ga yana ya kula da ni haka sai da ce a kai wannan magana ta ci ba da hujja amar ba da hujja to sai zan so mutum da kyau ta kula da ni ba gaba gaba kamar yadda ba daidai bane da mutum tun da dai malik ya fada ko ba ruwa na da abin nan sai da hadisi da nake a'a ko da da hadisi aiki ne ya yanke ke mai ke kaga nan mun kawo mun da to ga malik cewa ya ga hadisi nan da yake ne yake ya kawo ra'ayinsa to kuma da kake yi inda yana nan sai kun je kotu gara ka sai ma bai gani ba to sai ka ba ka hankali kenan ai lalle bai ga wannan hadisi ba da ya gani da ya aiki me yake da ce ai ya san wannan hadisin amma bai aiki bai ba da fatawa da wannan to ya ji da sanin ma'anar sa yanzu kuma ba ka da waɗannan shi ne ma'amalolin da ya kamata bi dangane da karnin da ya wuce duk waɗanda suka gaba da nan ubangiji ya riga ya nuna duk wanda suka zo bayan su sun karo ka musu gafara da ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ma'ana wanda za su zo bayan sahabbai za ka suna cewa na da kasana ya ubangiji kai mana gafara wa li ikhwani na kuma kai gafara ga yan uwan allazina sabaquna bil iman wadanda suka rigaye mu da imani dukkan wanda ya riga ka da imani wannan addu'a ta karbi wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu ya Allah kar ka sanya a cikin zakatan wato wani ganin kyaki dangane da mummune ربنا انك ya Allah يا الله كيني wato وتوفيق كي رحيم kuma wato mai jin tausayi da bayan sa to haka ake son duk wanda suka zo baya dan haka da Allah ya kawo magana cikin suratul tauba yace wa wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansari hukunci sura can gaba sai aka yi aqdi wal ladina tabauhum wa ba da aka ce bi ihsanin ladina tabauhum bimaza bi ihsanin da kuma wanda suka bi su da kyautatawa ba wanda suka bi su da munanawa ba kenan wanda suka bi su da munanawa ba za su a cikin su ranar tashin kiyama dan Allah ya wallazi nan mu bawu mutan gaba da sai yace me radiyallahu anhum wa radu an kenan allazi nan ka bawu bi ghairi ihsan la yadkhuluna tahta rizqillahi subhanahu wa ta'ala wanda duk suka bi su ba tare da kyautatawa ba ba tare da mutuntawa ba ba za su da take yarda da Allah subhanahu wa ta'ala da ya faɗa cikin wannan a takaice wannan shi ne abin da na ga ya kamata in faɗa yau saboda dama da cikin ku eh, jiya eh, waɗansu sun tare da waɗansu sun yi waya yau ta cewa su suna ganin suna rubuta tamboyi ba a kawo kuma ba a ba da filin tamboyi mai yawanci to dan haka sai na ga yau mu yi darasin kaɗan idan yi so a ansa tambayar da yawa dan haka ina ganin anan za mu taɓa darasin kuma za mu ci gaba da hansu tamboyi tun daga yanzu بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله mutum ne ranar wuya ranar da za a yi wuya a wannan ranar kuma zai yi wa su da ranar suna su kasan nan ba wanne zai yi ya yi wanda yana tambaya cewa an yi masa haihuwa ya rage saura kwana bakwai da sallah ko kuma sai ya gaci ranar suna a gidansa sannan da ranar babbar sallah ga shi kuma labarin ka tsaye mai zai yanka layya ko aƙiƙa ko kuma duka biyu ragon ya isar masa yi duka guda biyu ko bai yi masa ba a zahirin gaskiya idan muka tafi ra'ayin malamai da ke cewa ragon layya a ragon wato ainihin suna wajibi ne dan a koma da suke da wannan batawar. dalilin su hadisin annabi sallallahu suna ke cewa yake cewa kullu mawludin marhunun bi tabihati ko bi a kashi ne tun ba an anhu yawm tabi'i fa yudma wa yuhallak farko Allah da sallallahu alaihi wasallam yace kowane jariri ragonka na tare da shi cewa marhunu da da biyarki lalle ragonka yana da sa ila wanda za a yanka masa rana ta bakwai kuma a yi masa aski a wannan yini to waɗansu sun tafi da fahimta a zuwa wani hadisi cewa wajibi ne eh, idan da baka ayin da ke cewa ragon suna wajibi ne to kaga lai ba wajibi bane sunna ne a nan gurin da wajibi da sunna in sun haɗu da juna wanne ake gabatarwa da a gabatar da wajibi idan mun tafi ra'ayin da ke cewa rabon suna din nan ba wajibi ba ne ba sunna ne idan mutum bai yi ba wato ba shi da laifi ko da yana da alimi. yi to a nan gurin rabon suna ya zama sunna kuma ba da ya zama ko sunna to sai a koma kan wani babin daban shin ayyuka guda biyu ana iya musu niyya ɗaya a aiwatar da su ko kuma kowanne sai an yi shi daban to a nan gurin hujjar da malamai suke tafiya a kan ta shine hadisin innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa duk da ce idan ababe guda biyu suka taru wannan wajibi wannan wajibi karfin su daya ko wannan sunna wannan sunna karfin su daya a lokaci guda to ka iya aiwatar da daya da niyyar biyu kuma duk ka kauce wa kanka wannan nauyin har a wannan ne zai kafa hujja da cewa kai ne ka zo masallaci limami ya riga ya yi rukuki yanzu za ka shiga cikin rukuki amma ga kabbara za ka yi kabbara shiga sallah ko sannan kabbara ina ka fiya zuwa rukuki a nan gudun ba da mai yadda ka yi kabbara harama ka tafi rukuki gaba ɗaya da wannan kabbara ba sai ka sake kabbara tafiya rukuki saboda wajibi idan ya zo ga sunna to wannan